duk wanda ya zo muku ƙarya na ƙuri'arku ku tambaye shi lokacin da ka samu dama me kai mana mu yan waire me kai mana mu yan jinjimawa me kai mana mu yan bari me kai mana mu yan dutsen dorawa ba mutum ya zo da babban riga yana zazzana ido yana muku ƙarya ba mutum ya nuna me ya muku ya gina muku aji ko ya ba ku ruwan sha ko ya muku hanya karatun yaranku wannan shi ne dalilin da sa ake yin siyasa ba don komai ba domin ci gaban ya kamata a tsaya a yi zaɓe da ilimi da hankali a dangwalawa jam'iyyar apc a dangwalawa a shuwaji bola tinubu a dangwalawa dr nasir yusuf dauna a dangwalawa sanata barau jibrin maliya a dangwalawa lawan shawu ni ma kuma a dangwalawa wannan zumunci da kuke mana Allah ya saka da alheri yadda ka zo gurin lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya jama'a assalamu